This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da sake haduwa a daidai wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 16 ga watan yuni 2024 wadda ta zo daidai da ranar sallah babba da fatan al'ummar musulmi na bukukuwan sallah lafiya. Kamar yadda aka saba duk irin wannan rana mai matukar muhimmanci ga musulmin duniya. Za mu jingine shirye-shirye da muke kawo muku. don kawo muku gaishe-gaishen sallah daga 'yan afirka mazauna sauran kasashen duniya amma kafin mu kai ga hakan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya kashin farko rundunar sojin isra'ila ta sanar yau lahar cewa za ta tsagaita buɗe wuta tsawon sa'o'i da rana akan hanyar da ke kudancin gaza domin ba da damar isar da kayayyakin jin kai da ake shirin kaiwa falasdinawa da ke cikin mawuyacin hali da suke tsananin buƙatar taimakon jin kai sakamakon yakin da yanzu haka yake shiga wata na tara dakatar wanda sojojin suka sanar wanda ya shafi hanyar mai nisan kilomita goma sha biyu da ke yankin rafa ya yi kasa da cikakkiyar tsagaita buɗe wuta a yankin da kasashen duniya ke nema ciki har da babban ƙawar isra'ila amurka idan har ta tabbata tsagaita buɗe wuta na ɗan lokacin ka iya taimakawa wajen magance wasu muhimman matsaloli na bukatu da falasɗinawan ke begin samu a cikin 'yan makonnin nan da suka gabata yayin da isra'ila ta kutsa cikin rafa rundunar ta ce dakatarwar za ta fara aiki ne da karfe 8 na safe wato karfe 5 na safe kenan agogon gmt kuma za ta ci gaba da aiki har zuwa karfe 7 na yamma karfe 4 na yamma agogon gmt kenan kane dakatarwar za ta kasance a kowace rana har sai an samu sanarwa ta gaba rundunar sojin ta ce dakatarwar ta yau lahadi wadda ke fara aiki a daidai lokacin da musulmin gaza da na fadin duniya suka fara gudanar da bukukuwar babban sallan ta idi adaha ta biyo bayan tattaunawa da majalisar ɗinkin duniya ne da ƙungiyoyin agajin ƙasa da ƙasa kamfanin dillancin labaran ƙasar rasha riyad novosti ya faɗa yau lahadi cewa jami'an tsaro sun kai hari a wani gidan kurkuku a kudancin ƙasar rasha yau lahadi inda suka kashe fursunoni da suka yi garkuwa da wasu ma'aikata biyu mutanen da aka yi garkuwa da su a kurkukun da ake ajiye mutanen da ba a riga an musu shari'a ba da ke rostov on don ba su ji rauni ba a cewar kamfanin dillancin labaran na ria university yana nuni da bayanin hukumar kula da manyan laifuka ta tarayyar rasha tun da farko kamfanin dillancin labarai a kasar da ake kira tas ya ambato wasu majiyoyin tsaro da ba a bayyana sunayensu ba ya ce masu garkuwa da mutanen su shida sun kasance a tsakiyar farfajiyar gidan yarin na yankin rostov mai lamba daya dauke da wukake da sandan roba da kuma gatari fursunonin sun hada da mutane da ake zargi da alaka da kungiyar is in ji kamfanin dillancin labaran kungiyar is dai ta kai hare-hare da dama a kasar rasha a 'yan shekarun nan ciki har da na baya-bayan nan a watan maris da wasu 'yan bindiga suka bude wuta a kan taron jama'a a wani ɗakin shagali da ke wajen birnin moscow inda suka kashe mutane 145 labaran na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc yoyo mai da ya auku sakamakon afkawa da wani jirgin ruwan tace mai ya taba jirgin ruwan kuma mai da ke ajiye ya sa wani bangaren tekun singapore ya yi bakin kirin ciki har da sanannen tsibirin shakatawa na sentosa kuma ya haifar da fargaban cewa lamarin na iya yin barazana ga rayuwar halittun cikin teku yayin da ake gudanar da aikin tsaftace ruwan a yau lahadi jirgin mai dauke da tutar netherlands vox maxima ya afkawa jirgin ruwan dakon mai na kasar singapore marine hona a ranar juma'a ya lalata tankin mai da ke kan marin hona wanda ya malalo mai a cikin teku hukumar kula da harkokin ruwa da tashar jiragen ruwa ta kasar singapore a cikin wata sanarwa da ta fitar da yammacin jiya asabar ta ce an samu nasarar dakile kwararren mai daga cikin jirgin kuma an yi maganin man da ya zuba daga cikin tankar da ta lalace sai dai saboda guguwar igiyar ruwa hukumar ta ce man da aka sarrafa ya isa gabar teku da suka hada da tsibirin santosa da wasu tsibiran kudu inda albarkatun halittu suke zube da wurin shakatawa na gabar teku labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla da fatan dukkan musulmi a fadin duniya na kan shagulgulan bikin sallah lami lafiya yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu bar wa zara aminu fage fili ta gabatar mana da shirinmu na musamman kashi na biyu yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu sallar aid gaisuwar sallah daga fadin duniya ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar aid domin yau ne ranar aid jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum zahra aminu fage ce ke muku barka da wannan la'asariyar tare da fatan an yi sallar idi lafiya da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibadunmu baki daya. A cikin shirinmu na gaishe-gaishen sallah kashi na biyu. A yau Lahadi goma ga watan Zulhijja na shekarar dubu da da arba'in biyar bayan hijiran manzon rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa Madina wanda ya daidai da goma sha shida ga watan Yuni na shekarar da 2024. Za mu ɗora daga inda muka tsaya a safiyar yau. Jama'a masu sauraron mu sai a gyara zama domin sauraron shirinmu na musamman na gaishe-gaishen sallah. Ya jama'a al'umma barkanmu da yin sallar yi don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar yi. don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar yi. yau ne sallah yau ne yi duk ku taho mu yi sallar yi. yayi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Ni ce Hassana Yakubu daga birnin Mali. Ina gaida kowa da kowa ina ma kowa fata na alheri. Allah kawo kwanciyar hankali kasashen mu na Afirka, Allah kawo kwanciyar hankali kasan Nijar. Allah mana jagora, ina ma kowa barka da sallah, Allah ya maimaita mana da rai da lahiya. Allah kawo kwanciyar hankali alherin da ke ciki Allah bayyana mana shirin da ke ciki Allah kare shi ya kayin ina miƙa sahifiyar gaisuwa ta ga ma'aifina alhaji mai musa Abari da iyalan shi a birnin yamai ina miƙa sahihiyar gaisuwa ta ga babban babbal fami ta alhaji Marganya alhaji yakubu muhammad a birnin zandar da inda suke kuma gabaki daya a Nijar gaba daya ina gaida kowa da kowa ina gaida yan uwana na cikin gurup girgir saduwa ina gaida yan uwana da amina arziki na cikin grup je katurventura 89 gure ina gaida duka ma'aikatan gidan radio ina ma kowa fata na alheri mali allah ka kwanciyar hankali nan ma ina mai gaisuwa ta ga mai gida na ga yara na gaba ɗaya da makwabta da amina arziki wasalam na sadiku ata da karamar hukumar jiga da kara jigawa state karamar hukumar babara mun zo aikin hajji ne na 2024 da farko da ina gaida iyayena ina gaida yayyena da 'ya'yana ina gaida mahaifiyata bilkisu da hadiza da ƙannena. kamar su aminu su jamilu da ya yahiya nasu magaji su kabiru ata da nasir ata da halifa ata da ragowar abokan arzika da kuma 'yan majalisa ta ta kofar gida nan karofi da fatan an yi sallah lafiya sunana nasiru umar na zo daga karamar hukumar babura ina gaida mahaifiyata hajiya furera da yan uwanta hajiya bilkisu da hajiya jummai da dukkan su allah ya saka musu da alheri kuma ina gaida yan uwa da abokan arzika kamar yayi na su alayi magaji su malam ino da ke kwanta asibitin aminu kano da fatan allah ya ba shi lafiya da sauran yan uwa godiya nake da kuma uwar ɗaki na mai ɗaki na ita ce hajiya hassana ina gaishe ta da ita da 'ya'yanta da dukkan sauran yan uwa da fatan Allah ya saka alheri sai kuma ba zan manta da abbana ba a tuwale ibrahim ata da bala ata da adamu ata da fatan Allah ya saka kowa da alheri Allah ya sa a bikin sallah lafiya Allah kuma ya maimaita mana ya sa mu garba din bade na gode Allah ya saka da alheri madalla assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana rukayya egoni daga abuja ina yi wa kowa fatan alheri alhamdulillah muna cikin koshin lafiya aiki yana tafiya daidai yadda yanzu haka muke yin daidai allah ya sa gaba ma mu daidai mu wanya lafiya muna yi muku godiya allah ya saka muku da alheri masha allah hafuta gajiya yan uwana da suke gida nigeria da abuja da borno duk ina yi musu fatan alheri allah ya sa mu yi sallah lafiya allah ya sa mu yi karbebe Allah kuma ya maimaita mana ya maimaita mana jazakumullahu khairan massalam alhamdulillah rabbil alamin mai magana ah, muhammadu sani khalifa abdulkadir zaria kuma yau gashi muna makka mun sa harami to kuma muna fatan abubuwan da muka royi allah ya sa mu dace allah ya sa karɓaɓɓiya ne addu'o'in da za mu yi ma najeriya da ƙasarmu gabaki ɗaya allah shi karba allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali sauran yan uwa na gida kuma allah sa a yi sallah lafiya a yi layya lafiya kuma muna kira ga alhazai a dukufa da addu'a ba abin da ya fi addu'a allah ya ba mu kwanci hankali zaman lafiya tattalin arzikin mu allah ya dawo da shi allah sa mu zauna lafiya kashe-kashe da sace-sace da ake yi allah ya kawo karshen sa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana al'amin dan eh, kano ne ni da nake zaune a nan china gwanjo na miƙa kowa fatan barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya allah ya maimaita mana allah ya kawo mana sauƙi na tsadar rayuwa duk da na san wasu da yawa ba su samu damar yin eh, yanka rago ba to amma muna roƙon allah ya sauƙaƙa mana komai ya zamanto ya sauko kowa ya samu ya yi sallah cikin walwala da 'yan uwa da kowa na miƙa kowa fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa eh, sunana malam isa daga akara ghana na gaisuwan sallah zuwa ga mai gida na ciyaman papa angola tare da matan shajiya hafsa muna gaida ajiya hafsatu gimbiya kadir english mai sumulmul kenan tare da mijinta alhaji ododo ina gaida abdulwahab jawando na marhaba kuma ina gaida maryam na marhaba kuma ina gaida eh, ajiya lami babyface na gaida ita ina kuma gaida Ajiye aisha batamfa karshe kuma na gaida maryam matana ubangijin allah ya saka alhairi salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu jama'a yan uwa musulmi ina wa yan uwa fatan alheri sunana mahmud abdulkadir magashi yanzu ina zaune a nan garin china muna wa yan uwa fatan barka da sallah wannan sallah ta shekara ta 1445 wanda ya zo a 2024 to muna wa 'yan uwa fatan alheri allah ya maimaita mana allah ya kara kare mu allah ya kare mu da ya ba mu sa'a ko'ina Yakubu Muhammad. Masu sauraron mu kada dai a shagala waɗannan gaishe-gaishe na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Ni ne naku Muhammad Nasir Ladan a ƙasar Kamaru daga birnin cinikayya ƙasan wato Duwala. ina gaishe da dukkan ma'aikatan voa sashen hausa ga baki ɗayansu ina yi musu sakon barka da sallah baya da haka ina gaishe da dukkan musulman kamaru ga baki ɗaya na isar musu da sakon barka da sallah musamman ma shugabanninmu sarakunanmu da limamanmu da malamanmu baki ɗayansu na isar musu da sakon barka da sallah na isar da sakon barka da sallah ga babban limamin duwala wato imam malik baya da haka na isar da sakon barka da sallah ga shugaban kungiyan asik alhaji idi mama baya da hakan na isar da sakon gais barka da sallah ga shugaban kungiyar conseil de chef eh, mai martaba eh, sarki bako baya da hakan na isar da sakon barka da sallah na ga sarkin hausawan duwala eh, mai martaba adamu usaini labbo na biyu na isar da saƙon barka da sallah ga mahaifina alhaji musa ladan allah kara lafiya da nisan kwana na gaishe shi da shi da iyayenmu mata ga baki ɗayan su na isar musu da saƙon barka da sallah baya da haka ina gaishe da mai gida abdullahi sa'adu eh, mai gidan tv eh, hausa bakwai tauraruwa al'umma ina isa masa da saƙon barka da sallah na isa da saƙon barka da sallah na ga mai gida eh, muhammad bashir ladan ina isa da saƙon barka da sallah na ga babban yayanmu na fami musa ladan wato sadat sa'id ladan baya da hakan na isar da sakon barka da sallah ga babban yayarmu ita ma a shashin fami musa ladan wanda ake kiranta da nan ne eh, amina musa baya da haka na gaishe da dukkan yan uwana maza da mata na fami ga gabaki ɗayansu na gaishe kuma da duk wanda suka ji muryana ban manta da mai ɗaki na ba mai ɗaki ta ba wato ummul kusum na gaishe ta mata ta kenan da iyalai gaba ɗaya da 'ya'ya na dukan na gaishe suna musu sakon barka da sallah da haira wato zainab da kuma adamu wanda aka fi sanin shi da suna abi duk na kenan baya da haka ina isa da sakon barka da sallah ga shi babban eh, yayanmu a shashin nan famin musa shima wanda ban manta da shi ba wanda ake kiran shi da audu musa na isa da sakon gaisuwa kuma da mahaifiyarmu wato zainab wanda aka fi da suna langele dukkan na gaishe su gabaki ɗayansu ban manta da surkanai na ba da sauransu iyalai gabaki ɗaya almajirai na su ma ban manta da su ban na isar musu saƙon barka da sallah da fatan allah ya maimaita mana allah kuma ya sa mana amizan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. na Nasiba A masi Ina yi wa BOA barka da sallah, ana yi wa ummata barka da sallah, ana yi wa babana barka da sallah, ina yi wa dukkan wasu yan uwa da abokan arziki barka da sallah da dukkan wasu musulmai. Assalamu alaikum wa rahmatullah. na Fatima Sani Abubakar. Ina yi wa ummata barka da sallah, ina yi wa babana barka da sallah. Ina yi wa abokiyar zaman umma na barka da sallah. Ina yi wa BOA barka da sallah. ina ya kowa da kowa dukkan musulmai barka da sallah assalamu alaikum barkanku da waraka, sunana halifa dan namtunci ina taya jama'a barka barka da sallah ina taya boa barka da sallah ina taya yan uwana na gida bar kamar su humaira su zainab su nafi'u assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana aisha humaira ina taya yan uwana barka da sallah ina taya doa barka da sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farkon na zanen bala abubakar inewa boa barka da sallah fatan sun yi sallah na allah ubangiji ya karbi ibadunmu musamman daga cikin yan tambayi sannan ina miƙa kan gaisuwa ta ga mahaifiyata abu alfari na fatan ta yi sallah lafiya sannan ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga mahaifina shi ma ina fatan ya yi sallah lafiya da kuma ɗan uwana adam badamasi adam da kuma safiya badamasi adam da nusaiba badamasi adam sai anas bello abubakar halima bello abubakar ramlat bello abubakar saudar bello abubakar dukkanin sun yi musu fatan alkhairi fatan kuma sun yi sallah lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa suna sunana aisha sa'id muhammad ne wa ma'aikatan voa hausa barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwa ta ga mai gida na alhaji kabiru liman ya kasai da fatan ya yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwa ta ga babana alhaji sa'idu muhammad inuwa gandu barka da sallah tare da mahaifiyata hajiya halima sa'id muhammad inuwa gandu da fatan duk sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwa ta ga abokanan zamana ya a'i da anti umma sagagi da fatan duk sun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwa ta ga mama kyauta 'yar uwarmu masoyiyarmu a bar mu da fatan ita ma ta yi sallah lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi suna na munir kabir imam daga sagari kano ina yi wa BOA Hausa barka da sallah sannan ina yi wa mahaifina barka da sallah ina yi wa ummata barka da sallah ina yi wa yan uwa da aukan arziki barka da sallah ina yi wa abban Musa Garba daga sagagi barka da sallah ina yi wa yaya garba aliyu da kasagagi na mai barka da sallah na yi wa wana naziru kabir imam da kasagagi na mai barka da sallah na yi wa aina na'im abdullahi imam daga fara ina mai barka da sallah ina gaishe da al'amin ali musa daga maidile ina mai barka da sallah da fatan kowa ya sallah lafiya Assalamu alaikum, ni ce Umar Kare Abubakar from New York. Ina yi wa VOA barka da sallah, ina gaida ta, ina yi wa 'yan gidanmu, mamana, babana, da 'yan uwana da kuma friends na ina musu barka da sallah. Allah maimaita mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. na Bilkisu abdul Abdulaziz Yunus. ina gaida innanmu ina mata fatan ta yi sallah lafiya ina gaida babana da fatan ya yi sallah lafiya ina gaida abokiyar zamana da fatan ta yi sallah lafiya ina gaida mai gidana da fatan ya yi sallah lafiya ina gaida yarana da fatan sun yi sallah lafiya ina gaida 'yan uwa da musulmi da abokan arziki da fatan kowa ya yi sallah lafiya ina gaida boa ina yi wa boa barka da sallah da fatan sun yi sallah lafiya assalamu alaikum salamu alaikum mu da warhaka na haidar ina daukacin musulmai hafi sallah barka da sallah da fatan kowa ya yi sallah lafiya ina wa boa barka da sallah da fatan an yi sallah lafiya sannan ina yan uwana barka da sallah ina humaira ta barka da sallah ina aisha barka da sallah sannan ina yan uwa ta hawa mama barka da sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu ni ce amina musbahu imam from london da farko ina wa 'yan uwana barka da sallah da yayyina da kannina da iyayena da ƙawayena duk ina musu barka da sallah sannan ina gaida voe ina mata barka da sallah da gidan shi da mata da 'ya'yan shi cikin himma tun da ka yi mishi baiwa kai mana don mu wake watar sallah yan uwa na al'umma na Najeriya mai duba yau muke yi sallah kowa ka shi na ba adadi mai dabara shi ke da san mako idan har zai je gona. Hikima aikin masana ne a ran sallah na zance na. Na ci na sha kuma na yi ado ta nan da barge kuma soyana. Ni shi shu'aibu dalla dalla ina murnar wannan rana. Yan na ha al'umma na Najeriya ha mai yau muke yi sallah kowa ka gan shi kima sassauka ga naman kaza gato mai daɗin yanka sai na ɗau sallaya na shige idi na dawo ana yanka Allah abin ni ya birge ni sani wa zai da waɗannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na gaishe-gaishen sallah daga faɗin duniya na wannan shekarar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu wata shekarar za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shiri da waɗanda kuka ji muryoyinsu muna miƙa gaisuwar sallah daga muryar Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin al'ummar musulmi a duk faɗin duniya. Da fatan Allah ya maimaita mana. Godiya ta musamman ga wacce ta daidaita mana sauti wato Fiona wa mainan dudu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC da fatan za a yi bikin sallah lafiya. Allah ya maimaita mana. Amin. Ya ku jama'a sai mu yi fara domin yau ne ranar domin yau ne ranar Mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa yi mu yi sadaka kuma mu yi kyauta kan hanyar mu zuwa yin ai mun sa kaya sabbi tas manya har da ƙananan mu yau ne sallah yau ne ai yau ne ranar murnar mu yau ne sallah yau ne ai duk كتهوم يسل رعي يا كو جما اسي مهي فرأ دو من يوني ران رعين يا كو جما اسي مهي فرأ دو من يوني ران رعين دو يوني ران رعين يا جما الأمة بركم مدين سل رعين يا جما الأمة بركم مدين سل رعين دم باشك لا درمو تافيا yawaita ranar Eid don ba shakka ladar mu ta fi yawaita ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk dangin mu duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk dangin mu mu ziyarto duk dangin mu mu ziyarto duk dangin mu Allahu akbar الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما سيمه فرأة دومي يوني ران رعيد يا كو جما سيمه فرأة domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid a gaida Zahra masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci na musamman da haka ne kuma muke mika sakon gaisuwa da fatan alheri ga dukkan musulmi da suke bikin sallah Allah kuma ya sa mu ga tabbaɗi idan da rai da lafiya kafin nan za ku iya garzaya dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da facebook da x da kuma instagram domin ci gaba da sada zumunci ko ku aiko da sakonni ta hanyar email ta sashen hausa at voanews.com kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na intanet a voahausa.com yanzu kan a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma julia da ta daidaita mana sauki da ba da umarni sai injiniyan mu na yanzu daga nan birnin washington dc ni muhammad hafiz babala nake cewa sai allah ya kara haɗa mu salamu alaikum